husna mara ya husna kawo mata alhaji ji kake das das alhaji na zaune ga mata alhaji ni a zaune wallahi kuma ita ce ya shiga cikin gida a guje na gidan hajiya oh, kana ina ko mari ta zai ita ma ho kana ina gani nan ku dubi Allah ku dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanda kuka zo na tarfe ku na faɗi ƙarya da gaskiya to dan Allah tun kafin a samu matsala ku kahe min wajen abinci na dan Allah dan annabi kokari ku sallami kanku yawa wato sashin kofa eh? haƙiƙa haƙiƙa hudiya ka karshen cin abincin ma gidan nan ai ba wanda yake kawo karshen abincin ma ai abincin ma gidan nan wani ko tukunya ba su ba ma balle a dora ta ma Allah hudu Allah ku a hudu ga wani dan Allah dan annabi kai ni ban gane wannan lamarin ka ba kai ka zo daga baya amma gaba ɗaya ka fi ni hiki ka fi ni hike hike a wannan gida wallahi kurɗa kurɗa ne kawai da kurɗa kurɗa to ni ya shige shige ne ya tsaya kai da ka tayi kurɗa kurɗa naka ai hada leke leke ma eh wallahi ni dai dan Allah ku dai burai wannan asan ni dai ni na ja ku gidan nan in ba ku da mu matsala dan Allah dan annabi ku sallami kanku yawa oh yes wai me kake ci na baka na zuba me yake namun oh, ka kora nake tunani kar a kada ka rufa muku rufa muku a fili nuna kai uwar mu dan uban mu dan sarkin gas dan uwan da dan gaba da sarkin kofa kai fa dan uwan na jirni kai ni fa ko sarkin ruwa da zaka kira ni ne ba ka ja zan bala'i ba me don an kore mu tare sai mu sake neman aiki tare ko mu come to to ni kuna neman kuma asara ku dai kawai ku kwantar da hankalinku ba wani abu da zai faru kenan Kandala, sani da aiki. Saki jikinki, ni ma mutum ce irin ki. Na ji ana raɗe raɗin cewa Hudu ya mutu, to Hudu yana raye. Hudu na? Yana birni, yana wani katafaren gida. Amma baiwa Allah mutum ce ke ko aljan. Mutum ce irin ki. sai ki shiga cikin garin nan naku ki faɗa yan garin ku hudi yana raye na gode Handala, yanzu nan na taho ta kan turba. Ya haka na daga ina kike haka Abuja? Ta kan turba na taho na haɗu da wata yarinya take gaya min hudu na binni. A'a. Wallahi gwaggwata mu. Handala, a ina kina samu labarin ke? a wajen yarinya yanzu nan na taho da ni ta fara cin karo a garin nan na taho ta kan turba ita ma ta taho daga birnin ta taho eh daga ni yar birni ce ba yar garin nan bace ba ta gaya min cewar hudu na birni kuma sai ta same ki take gaya miki eh mana maybe ai ta san mai yiwa ta san soyayya da ke tsakanin mu iya mm. soyayya eh mana tawa ta hudu da ni a ah, a ah, kandala yara magana ina ki una ina hudu zai kai ki dan Allah ga annabi yanda kike shirme mu ya dinna ina hudu zai kai ki guda nawa hudun yake dan yaro kankani wanda yaro karami kai kai kai ki ce wani nawa hudu yana son ki ba gogon ka miki labari mai daɗi kuma ke kawai ki kawai ki ce kawai shikenan ai a a ba zan ce kawai shikenan ba wayo zaki mai wallahi gogoi fa tun kafin ai mun aure nake son hudu kuma yanzu au yanzu ta kafa miki auren zuwa binnin kafin a miki auren mijinki na binnin shine har kike son shi lokacin ma yana dan jariri A'a. Kiyaye ni. In dai da gaske kike yi, karya ma kuki kike yi kawai. Mm, mm, na gaya miki, ai na sha gaya miki cewar ina ji a jikina hudu mai butu ba kuma gashi yanzu yarinya ba za ta min karya ba zo mu je ki gani. Babban magana. Wato har a jikinki ma kike ji. To ai sun wallahi kin masa girma, ba zai aure ki ba. Eh, to ai sai ya. Sa mai ko ka samu ƙarar Yawwa. Ai mu je. An yi mun. amma ka ko? Amma. Kafara.